to shugaba tinubu zai halarci taron kungiyar au karo na biyar a birnin nairobi rundunar sojojin saman najeriya ta kafa kwamitin bincike domin gano musabbabin hatsarin jirgin horar da dakarunta an kubutar da wasu mutane tara da aka yi garkuwa da su a jihar zamfara suna kasashen ƙetare za a je da kotun icc ta tabbatar da cewar tsohon jagoran jamhuriyar demokuraɗiyyar congo zai biya diyar miliyan talatin Tumi sauraro assalamu alaikum barkamu da safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya wannan rana ta asabar cin karshen mako da take zama 27 ga watan Zulhijja shekara 1444 bayan hijira tafiyayyen halitta Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina daidai kenan da 15 ga watan Yuli na shekarar 2023 miladiya. an kafa kwamitin bincike domin gano musabbabin hatsarin jirgin saman horar da dakarun sojojin saman najeriya jirgin da ya hatsari ne a wani atisaye ne da kullum a garin maiduguri a garin makurdi na jihar benue da yammacin jiya juma'a babban hafsan sojojin saman air vice marshal hassan abubakar ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da daraktan hudar jama'a da yada labarin na rundunar sojin saman najeriya kuma do edward gebwet ya fitar gebwet ya bayyana cewar matukan jirgin guda biyu da ke cikin tsira da rayukansu bayan da suka nasarar ficewa daga cikin jirgin kuma ba a rasa rai ko kuma asarar dukiya kusa da yankin da hatsarin ya faru ba kakakin rundunar sojojin saman ya kara da cewar a halin yanzu matuka jirgin guda biyu suna karkashin kulawar likitoci a asibitin sojoji da ke birnin maiduguri a jihar borno abu ne shugaban kasar bola ahmed tinubu zai tashi zuwa birnin nairobi na kasar kenya domin halartar taron koli na tsakiyar shekara na kungiyar tarayyar afirka au karo na biyar tinubu dai zai bi sauran shugabanni na kasashe da gwamnatoci da ministoci na harkokin waje na kasashe mambobin kungiyar ta au da kuma manyan baki da za su taru da za a gudanar da taron ranar goma sha shida ga watan da muke ciki a gobe kenan a cewa mai magana da yawun shugaban kasar dai Sale Alaki a cikin wata sanarwa da ya fitar Bola Tinubu zai gabatar da rahoto a matsayin haɗewar yankin ECOWAS inda kuma gabatarwar tasa za ta zama a matsayin wani wata manufa ta zurfafa haɗin kai ta hanyar kasuwanci da shige da ficen jama'a da 'yancin zuba jari da kuma ababen more rayuwa da tabbatar da zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali a faɗin yankin. gwamnatin da ta shuɗe a jihar kano ta bayyana cewa kamata ya gwamnatin jam'iyyar nnpp ta yi nazari akan manufofin tsarin ilimi kyauta kafin ta yi suka a kai idan da a yi tunawa dai kwamishinan ilimi na jihar kano honorable umar haruna doguwa ya caccaki gwamnati da ta gabata a kan tsarin ilimin firamare da na sakandare kyauta kuma wajibi wanda ya bayyana a matsayin mara inganci doguwa ya nuni da cewar a wata makarantar sakandaren yan mata ta arabiya da ke tumfafi a karamar hukumar dawakin tofa akwai cunkoson ɗalibai a ajin zuwa kuma suna zaune ne a ƙasa da kuma rashin kayayyakin aiki sai dai a martanin da tsohon kwamishinan ilimi na jihar kano muhammad musa kiru ya fita ta cikin wata sanarwa ya bayyana cewar kirarin da gwamnatin mai shi take yi abu ne na ban mamaki matafiya masu fita waje a najeriya na iya nema kuma su samu ingantattun katina daga kafin cutar covid-19 a cikin kasa da sa'a daya zuwa wani lokaci ba tare da an tabbatar da an yi musu rigakafin cutar ba almundanar da ke tattare da bayar da shaidar rigakafin cutar ta corona na ci gaba da karuwa a fadin kasar nan kuma ma'aikatan lafiya da dama sun samu kuɗi daga wannan muguwar sana'a wannan ne dai jigo rahoton mu na musamman na wannan mako inda wakilin mu kola wale umoni ya tattauna da masana da ke bayyana cewa wannan al'amari ba wai kawai bata sunan ƙasa bane har ma yana zama barazana ga harkokin kiwon lafiya ga kamaluddin muhammad da fassarar rahoton alemeke bright jagora ne na 'yan cuwa-cuwa a cibiyar lafiya da ke filin tashi da saukar jirgin saman kasa da kasa na murtala muhammad da ke Legas. bright ya karbi naira dubu goma sha biyar a hannun wakilinmu inda ya samar masa da katin covid cikin ƙasa da mintuna talatin. Idan ka karba za ka iya tafiya da shi a ranar. Aikinmu ne yanzu kuma mun san yadda muke lissafawa ta baya. Sai dai ka faɗa wani cewa baka karba ba, wanda shi kuma katin zai nuna cewa ka karɓa ɗin kuma idan aka sa a na'ura bayananka za su nuna. Abin mamaki shine da aka ɗora lambar ta QR code bayanansa sun bayyana a rumbun ajiya na hukumar kula da lafiya matakin farko ta ƙasa. matafiya irin su agboyi peter na daga cikin irin mutanen da bright ke burin samu shi ma peter ya samu katin covid-19 a hannun bright don gujewa damuwa daga jami'an filin jirgin sama cewa suka yi sai na biya naira dubu ɗari amma bayan an kai ruwa rana dubu ashirin ce ta raba da su. yawancin lokuta bright na jiran masu buƙatar katin a ƙofar shiga cibiyar lafiya ta phs inda yake gamsar da su da cewa ba sai sun yi rigakafin ba da aka tuntubi shugaban cibiyar lafiya matakin farko da filin jirgin saman Lagos Dr. Amide Ogu ya ce shi kwata-kwatanta bai san Bright ba ya kara da cewa yanzu mutane sun rage yin rigakafin COVID-19 a cibiyar sakamakon sassauta yin allurar ta COVID-19 da gwamnatin ƙasar nan ta yi. Muna yi ranakun talata da alhamis, amma saboda rashin jama'a muka mai da shi ranar alhamis kawai, duk da adadin ya ƙaru amma ba wani yawa ba, bai fi mutum uku zuwa goma ba. Dr. Ogu bai san cewa ana yin ce da masu bukatar yin allura a cibiyar da yake jagoranta ba zuwa wata cibiyar lafiya matakin farko da ke mafuloku da ke da kimanin kilomita goma tsakaninsa da cibiyar inda Mr. Bright da shi da mutanensa ke ba da kati ba tare da yin allura ba har ila yau ana gudanar da hada-hadar katin na covid-19 sosai a fatakwal babban birnin jihar rivers duk da cewa an dakatar da dokar tilasta allurar rigakafin a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke can amma yawancin kamfanonin mai na ƙasa da ƙasa na sanya dokar nuna katin kamar yadda wata mai yin allurar rigakafin esther ta yi bayani Ina da dubban mutane da suka bar ƙasar nan da yawan su basu yi rigakafin ba saboda haka mun san yadda muke yin abubuwan nan. Esther ba ta yin allurar rigakafin sai dai ta kan karbi na goro ta bada katin. Ta danganta matakin da gazawar gwamnatin tarayya wajen biyan ta alawus alawus ɗinta. manya na danne mana haƙoƙinmu saboda haka ɗaya daga cikin ma'aikatan sun daina aiki. Zainab Umar da ke cibiyar lafiya ta gwagwala da a birnin tarayyar Abuja ita ma ta ce ba a biyan su alawus alawus su. Wanda basu biya ba na ƙarshe ya kai tsawon watanni shida ko a lokacin da muka fara aikin ma ba ko da yaushe suke biya ba. Inda ta nemi wakilinmu da ya bata naira dubu goma ta bashi katin nan take. Haka take a cibiyoyin lafiya da ke nan Kano a asibitin Kuroda wani jami'i Ahmad Sani ya ce a bashi naira dubu goma ya samar da katin katin ba tare da yin allurar ba idan ka shirya kawai ka biya dubu goma ka ji ranar da minti talatin ko awa daya mahajjata da dama da ke zuwa ƙasar Saudiyya na karɓan katin ba tare da yin allurar ba kawai ta da mu biya kuɗi kawai ba mu kaci agent din sai muka ba shi passport din sai da information din mu kawai a ciki ya ciki six da muka ba shi ci biyu ya iya rubuta mu an baka ba inda ake tambaye katin corona ko goma wanta warawa ba amma ana ba su yan dubu biyar dubu uku dubu biyu a wannan mutum ya ko da aka tuntuɓi jami'in rigakafi a nan Kano Dr. Shehu Abdullahi Muhammad ya danganta rashin gaskiyar da cuwacuwar da ake samu da gazawa wajen tursasa bin doka a lokacin da aka fara wannan almundahanar shalkwatar hukumar ta kafa wani kwamiti wanda ni ne sakatar sa'anin kano kuma mun yi aiki da hukumar dss inda muka yi nasarar kama mutane da dama da yawa mun samu ma'aikatanmu ne na lafiya ya bayyana yadda wasu daga cikin jami'an rigakafi ke zubar da ruwan maganin da ba yi amfani da su ba. Duka allurar rigakafin COVID-19 dole ne a yi amfani da su cikin awanni bayan an buɗe su. A kowane kwali akwai rukunin alluran na lokaci-lokaci saboda haka suna iya karewa ko da basu yi amfani da allurar ba da ke ciki ba. Saboda haka za su baka kati ba tare da an maka allurar ba kuma katin naka ya tafi daidai da adadin allurar da aka yi amfani da su. An ɗora wa hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa alhakin kula da allurar rigakafin a duk faɗin ƙasar nan. Dukkanin ƙoƙarin jin ta bakin babban daraktan ta Dr. Faisal Shu'aibu tsawon watanni uku abin ya ci tura. Da aka tuntuɓi wata ƙwararriyar likita a asibitin koyarwa na Legas Dr. Aliyu Robert ta ce duk da cewa cutar ta COVID-19 ta lafa, amma har yanzu yin allurar rigakafin na da matuƙar muhimmanci. risk of COVID-19. kamuwa da cutar COVID-19 ɗaya ne bambancin idan har an yi maka rigakafin kamuwa da cuta to zai kare ka ne daga kamuwa daga sauran cututtuka. Ta nuna damuwar ta kan yadda ake samun katin ta bayan fage tana mai cewa yin hakan ka iya kawo cikas wajen dakile wannan annobar da ma wadda ka iya tasowa a nan gaba. To da Kamaluddin Muhammad da fasar rahoton kulawar imoni za a iya likawa shafukan mana sada zumunta na Facebook akan Arewa Radio 93.4 domin a yi tsokaci. A nan kwada dakarun operation hadarin daji sun ceto waɗansu mutane tara da aka yi garkuwa da su a ƙaramar hukumar Bukuyim ta jihar Zamfara. bayanai da sun bayyana cewa sojojin yayin da suke gudanar da sintirin su na yau da kullum da kuma ba da kariya ga manoma a gonakin su a ranar juma'a sun kai daukin gaggawa ga wani hari da kai ƙauyen mai lere da ke karamar huku da ke gundumar gwashi a yankin bukuyin wata majiyar sojoji dai ta bukaci a sake sunanta ta faɗa wa kafafen yada labarai na cikin gida cewa sojojin sun yi gaggawar zuwa wurin da al'amarin ya faru inda kuma sojojin suka yi artabu da 'yan bindigar yayin da hakan ya tilasta wa 'yan bindigar tserewa suka yi watsi da mutanen da suka yi garkuwa da su an ya samu nasarar miƙa waɗanda abin ya shafa ga iyalansu da sauran dangi ana shan labaran daga mita 93.1 arewa rediyo a zangon fm to ana ma iya sauke manhajar mu ta arewa daga play store akan wayoyin salula yanzu labarin zai tsallaka a kasashen ƙetare inda kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta tabbatar da ba da diyar fiye da dalar amurka miliyan 30 ga dubban mutane da yakin jagoran jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo mai suna bosco ya ritsa da su an kira dai tangada da saboda mulkin sana ta'addanci a cikin wato a cikin babbar kasar ta afirka tun a farkon shekarun dubu biyu rahotanni sun bayyana cewa dai an ɗaure jagoran kasar shekara talatin a shekara ta dubu biyu da goma sha tara saboda laifukan yaƙi da cin zarafin bani adama bayan haka ne dai alƙalan kotun suka bayar da cika bayyana cewar dole zai bayar da diyar dala amurka miliyan 30.3 kwatankwacin euro miliyan 27 amma dai a bara sun ba da umarnin cewar a saki dubban wato a sake duba al'amarin yadda suka ci bayyana cewar ba a san adadin mutanen da abin ya shafa ba kotun da ke birnin hague dai a cikin wata sanarwa da aka fitar ranar juma'a ta ce majalisar ta umarci ta ce ta amince da cewar jagoran tsohon jagoran kasar ta jamhuriyar congo zai biya diyar dala miliyan 31.3 ciki har da tsofaffi da ƙananan yara da abin ya shafa. yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci to babban bankin najeriya cbn ya ce gwamnatin tarayya ta ciwo bashin naira triliyan daya da digo tamanin da uku ta hanyoyi wasu hanyoyi na ci gaba na cikin gida a farkon zangon farko na shekarar 2023 hanyoyin dai da ake amfani da su wanda cbn yake ba da alaman yana amfani da su ne wajen ba tallafi ga gwamnatin tarayya a lokutan da ta gaza ta fuskar kasafin kudinta domin ba da kure-kure kasafin kuɗi bisa ga wasu iyakakkun dokoki waɗanda aka gindaya yanzu haka dai wannan kuɗi da ya kai naira triliyan ɗaya da biliyan 83 an tabbatar da cewar ya ƙara yawan bashin da bankin ƙasa cbn din ya bai gwamnatin tarayya zuwa naira triliyan 23 da biliyan 53 a watan disambar 2022 yadda yanzu haka jimillar bashin ya kai naira triliyan 22 biyar da watan maris na shekarar 2023 adadin ya kasance bisa ga bayanan wucin gadi daga bankin na kasa cbn a cikin ƙididdiga da ke fitarwa ta zango-zango. djokovic zai yi kokarin lashe kambun wimbledon karo na biyar a jere a gobe tare da dan wasa carlos dan wasan da yake fafutuka domin ganin ya kamo matakinsa a yanzu djokovic dai zai kara da alcaraz a karo na uku a rayuwarsa kuma a karan farko a wasan karshe na grand slam alcaraz dai wanda ya kasance a kan gaba a cikin jerin yan wasa da ke gwabzawa ya yi rashin nasara a hannun djokovic a kara wasu ɗaya tilo da suka ta grand slam djokovic dai ya doke dan wasan na spaniya ne a wasanni guda hudu na gasar french open ta 2023 abin da suka faru a makamancin rana irin ta yau to a rana irin ta yau din 15 ga watan yuli a shekara ta 1998 gwamnatin mulkin sojan najeriya ta bayar da umarni a saki akalla mutane 400 da aka tsare a gidan yari a karkashin mulkin marigayi janar sani abacha haka kuma a irin wannan rana ta 2015 tsohon gwamnan jihar benue samuel otom ya gargadi wanda suka wanda ya bayyana a matsayin masu neman maza akan su kawar cewa jihar yana mai yin gargadin cewar gwamnatinsa ba za ta kyale dukkanin waɗanda aka kama da yin luwaɗi ba. To sauraro da aka maka kawo ƙarshen labaran na barkar asuba a wannan safiya ma kafin mai salama tun da farko an ji cewa shugaba Bola Tinubu zai halarci taron ƙungiyar AU karo na biyar. rundunar sojojin saman najeriya kuwa ta kafa kwamitin bincike domin gano musabbabin hatsarin jirgin horas da dakaranta sannan an ci cewa an kubutar da waɗansu mutane tara da aka yi garkuwa da su a karamar hukumar bikin da ke jihar zamfara haƙi ta yi kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta tabbatar da biyan sama da dala miliyan 31 a shari'ar tsohon jagoran jamhuriyar demokuraɗiyyar congo